wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da a ce kurba manja na zalla Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari banban. To zanga-zanga a kasashen da aka ci gaba ita ce hanya ɗaya tilo da mahukunta ke amsa kiran jama'a nan take. Babu ƙasar da ba a taɓa yin ta ba yayin da a halin yanzu ake kan yin ta tarayyar Najeriya a wasu sassan kasar tuni ta rikide zuwa tarzoma. A Birtaniya wani matashi da ya bi sahu a ɗaga muryarsa a game da matsalar da talakawan Najeriya suke ciki ya bayyana damuwa kan halayyar wasu da ya kira ɓata gari. Ya zama dole sai sun kama hannayensu. ya zama dole mutum sai ya natsu ya zama dole sai kowa san abin da yake in dai canjin muke so da gaske suna da gona kuma ba su kyauta nomanta a wani gari mata suke fita tsinta halin da ƙasar mu take ciki dole kowa zai girgiza ina ƙara tunata mu duk gurin da muka samu dama da gurin da ake karɓar addu'a mata addu'a To malamin da ya jagoranci wasu ɗaliban Najeriya da ke karatu a ƙasar Cyprus kenan wajen gudanar da addu'o'i na musamman domin roƙon Allah ya kawo ƙarshen matsalolin Najeriya ƙasa mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka. Sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. To kamar yadda watakila aka ji a labaran duniya. Tun dai daga ranar ɗaya ga wannan watan na Agusta, matasan Najeriya suka soma gudanar da wata gagarumar zanga-zanga don nuna fushinsu a game da matsin rayuwar da talakawan ƙasar ke fama suna buƙatar sauyi. Haka kuma wasu 'yan Najeriya da ke ƙasashen waje su ma dai sun fito sun gudanar da tasu zanga-zangar domin nuna goyon bayansu ga 'yan Najeriya da ke gida. Sunana Anas Muhammad Sani. an fi sani na a kafafen sada zumunta da a uncle anas a hali yanzu ina zaune a birnin london a nan ingila dalili na shiga zanga-zanga shine ganin yadda yan uwana a najeriya suke cikin halin haula'i ta yadda ya kai ya kawo yanzu dan najeriya ba ma maganar wutar lantarki yake ba ba maganar ruwan sha yake yi ba ba maganar duk wani basic amenity wani ilimi mai inganci duk ba ma shi talakan najeriya ke magana ba yanzu yanzu magana ta guda ɗaya zuwa biyu ne tsaro da ya yi mashi katutu yanzu tsaron ma bayan tsaron ya gagara kusan shekara goma sha yanzu kuma an zo an ƙara da matsala ta yunwa so gaskiya wannan shine babban dalilin da yasa na ga cewa ni ma barin bada nawa gudunmawa daga inda nake a ɗaya bangare kuma a nan ingila na ga cewa bari in ƙarin wani hubbasa in ga yadda zan tattaro kan mutanenmu abokanmu mu can inda ake kira Nigeria House kenan embassy din Nigeria da kenan London abin dai ba tare da samun cikakken goyon baya daga wasu amma dai still dai a bi hana na tafiya ba na tafi na yi tattaki na tafi haccan embassy din Nigeria na kuma gudanar da tawar zanga-zanga cewa ko da ni kaɗai ne zan yi ta halari ma na samu ɗaya biyu da suka taya ni muka gudanar da wannan zanga-zanga a madadin 'yan Najeriya da ke can. To a yayin da aka shiga rana ta shida da soma zanga-zangar da kawo yanzu ta janyo asarar rayuka da dukiya. Wasu ɗaliban Najeriya da ke karatu a ƙasar Cyprus sun ce sun shiga damuwa matuƙa. Muna cikin alhini na wannan tashin hankali da yake faruwa muna kuma roƙon Allah ya kawo mana mafita ta alkhairi Allah ya sassauta mana sakamakon irin wannan alhini da muke ciki har ma yau mun yi saukar alkur'ani mai girma mun yi addu'o'i babu ji babu gani babu iyaka malama sadiya abubakar kenan Najeriya da ke nake kwatance ashe, ke nake ta kishi ashe, ba iya inya da ke ba. To da dama daga cikinsu dama sun koma karatu Cyprus ne bayan da rikicin kasar Sudan ya tilasta masu barin kasar. ganin ta'asar da zanga-zanga ta haifar ya sa wannan matashin ya nemi a yi hattara. Sunana Nura Ilyas Gagarawa. Na san lokacin da Sudan suka fara zanga-zanga da kuma yadda suka kare da kuma yadda abin ya janyo musu. Duk da dai zanga-zanga ta Sudan ta sha bamban da zanga-zangar da ake yi a Najeriya. Saboda su can sun yi ta ne a lokacin mulkin soja. A sakamakon kuɗin biredi da suke kiran da suna ash da ya karu daga kwandala biyu zuwa ashirin. wannan yasa suka ci gaba da yin zanga-zanga har zuwa lokacin da aka hambarar da gwamnatin shugaba el bashir tun daga wannan lokacin sudan bata komai bai sake komawa yadda yake ba komai ya ci gaba da lalacewa suka ci gaba da samun matsala har ta kai ta kawo wannan lamari da suke ciki a yanzu ko da ya zamto cewar sun tsaya da abin da suke yi a yanzu to sudan za su ɗauki shekaru masu yawa ba su koma irin yadda suke ba wannan dalili shine abin da ya bamu tsoro shine abin da ya sa muka tsaya muka gudanar da sauka muka yi addu'o'i muka yi alkunutu akan ubangiji allah ya dawo da najeriya ta ya kuma daidaita al'amura ya dawo mana da zaman lafiya a kasar mu najeriya ball. kar mu zagi shugabanmu ne kira na mu bar dan Allah kar mu sake a wazakan juna to dai an ci gaba da zanga-zangar a Najeriya inda a wasu sassan ta rikide zuwa tarzoma tare da tilasta gwamnonin wasu jihohin ayyana dokar hana fita. Anas Muhammad Sani ya ce hakan abin damuwa ne yadda wasu ɓata gari ke neman kawo tarnaƙi ga buran masu zanga-zangar neman sauyi. In dai canjin muke so da gaske muna fatan Allah ya canza mana waɗannan shugabannin muna fatan mu fito mu faɗi wa duniya halin da muke ciki kuma a saurare mu to ya zama dole sai kun daina taɓa kayan mutane sai kun daina fasa bankuna sai kun daina taga mutane kuna an shawayoyinsu sai kun daina fasa shagunan cin abinci kuna kwata buhunan shinkafa kuna kaza kuna wannan dole duka sai mun fita su mu fita zanga-zanga mu tafi lafiya mu dawo lafiya wanda bai iya fita zanga-zanga saboda bai da abincin da zai ci ya tafi zuwa wajen neman abinci. kawo yanzu dai babu alamun dakatar da gangamin a ɗaya ɓangaren kuma ana cike da fargabar abin da ka iya biyo baya ɗaliban da suka ga tashin hankali da zanga-zangar ta haifar a ƙasar sudan sun yi maza-maza wajen gudanar da addu'o'i da sheikh abdulrahman yakub melaya ya jagoranta a ƙasar ta cyprus ina son tuna mana ko in tunatar da mu muhimmancin wani abu addu'a ita ce mafi girman abu da mumini yake dogara da shi ya miƙa saƙonsa zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa kamar yadda muka sani ƙasarmu duk inda aka je ita ce alfaharinmu kowa namu yana ciki halin da ƙasarmu take ciki dole kowa zai girgiza to amma dai ba abin da ya fi ƙarfin allah subhanahu wa ta'ala muna neman taimakonsa yana ƙara tunatar mu duk gurin da muka samu dama da gurin da ake karɓar addu'a wannan ƙasa ta mu wato haƙƙinta ne a mu yi mata addu'a allah subhanahu wa ta'ala ya tsare ta daga duk wani ayi a yi addu'a a yi addu'a ƙasata in komai na ce ku mini amin madalla to da haka ne za mu naɗa tabarmar shirin na Allah ɗaya gari bamban a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na nan sashen hausa na muryar amurka ramatu garba baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bon na tarayyar jamus. Allah wanka mun ka kawo kuka Allah waye ka gyara kasa ta Allah duk wanda ke bata kasa ta gyara ta Allah ya gyara kasa ta Allah kai ne kadai gatan mu Allah kar ka samu bata kasa ta da shi ɗan gatan Allah.